sannun ku dai ina nan sannun ku ka zo ka wuce ni ah. sankam sankam ai dai auta ka tsaya dai kai mun magana in yau baban na ku ba yanzu na fita ba baba baba na'am wane ne ne kai ma ka san ba me ma kiran nan ayin ba auta ba gida ba daki gida in ka zo baba ka fito da sauki ma tun da baban sa za ka yi ba to ga nan zuwa ga nan to ka sa ka raya masa bayan tun da na ga kwame mai butan nan bata nan na tafa ba na ciki kai ba na san ba a ya wani shi ba wata daga shi har abokin nasa san what san wai menene san gabe da ya wuce na dan ku a jere kamar za a yi muku hudu ba menene salamu alaikum wa alaikum salam na da kai kuma a da kai kuma bai a fadaka a to ba gwaran kare kallo ba me kake kallo ne a wayan san ko mun mun dace da kai ka tatto ka watso da jibo na eh? eh wanda za ku gaya min ne ne ka gaya masa da kai eh, eh, wani da ya rasu kuke jin tsoron faɗa ko me to mutuwa ta kuma sai mu kasa faɗa to ai na ga sai inda inda kuke ba maganar mutuwa ba ce zato yara sun girma sun kai mandalin aure da haka ɗan auta haka wuta Allah ba da kawai kiyawa na ta ta hankali wannan gamma kake yi ne kai ya ya eh

kai kai kai kake min shashanci yawa yawa gaya man ne fa da na gaya man na ke masa zo ya gaya muku saboda ina jan kunyar ku sai na dauko shi a matsayinsa na aboki da ya zo ya gaya muku cewa ina kaunarta. Ita wa din. Eh? Ita wa din. Ba kuwa ba kuwa. Ni kuma a matsayina na aminin sa. Eh. Wannan na ga ya fi dacewa a haɗa mini da ita.

kai kuma ka ce kana son ta ina na fara kai kurmen baki da Allah ya kai indon ni yarinyar nan ba kawo ta aka gidana dan mata eh? an kawo ta ne ta zo ta yi karatu saboda uwarta ba ta gidan in ta gama sai ta aure idan ta gama karatu sai a yi mata aure amma ba yanzu ba to in ta gama karatun biro da takarda ina ruwan ka. ina biro da takarda za ta aure ah, to ga mijin aure ya hudu kuma ina ruwan ka. nace ta aure chak ina ka. zo ta auri lura ina ruwanka Gidan ku ne wai wata aure da shinari mun a kashi a marsandi ku zo ku gaban namu za ku dinga mana tafiyar baki ne ko kuma yaya zan fa bata muku gaba ɗayan ku wallahi mama ya za ya daga Gaba ɗayan ku zan bata wallahi baba akan wancan yarinyar sai dai a bata mu kwarai kwa wannan wai dan wajen waye wannan ne. ni na sani ne yayi bai ba Ba. dan wajen malam ne sai da na ce ba kai yanzu ka izuka me zuka da ga kai ya yaron nan naga take taken sa wallahi yaron nan akwai abin da yake wallahi ni ba da ha zama da baka a'a abokin da mun gudu what yadda za a yi zuka kai baka zuka ya dai fesa min buhi ibu to wow oh, kaji ko kaji ko wallahi ka sha to wai tukunna ma tsaya tsaya ba wannan ba ma me aka busa me aka sha eh? ai sai an gaya me aka busa a busa a a eh. ba yana gana a me da Allah bola da ce ba ce aka kuma eh? a ɗaya kan bola ka sha wa Zaka <clears throat> kuna son ta ne ko ina ah, son ta ca ne kuna son ta ai ba ca ne kana son ta ba kuna son ta eh. kai kana so shi yana so eh mun yi alhamdulillah wannan ai ba matsala ba eh, kuma ni na ji daɗi da kuke son ta kuma ka san shi baba a wannan lokaci sai ka ga mutum ya biya wajen naira miliyan ɗaya eh. da wajen rabi ya hau jirgi ya tafi ƙasar ya tafi ƙasar ƙasa mai tsarki ba komai zai je zagaya ba Dakin eh. kafa zai zagaya kuma dakin kafa nan abin da aka lalace shi da shi bakin yanki ka tabbata da kusa na buta kai da Allah ka tsaya bakar yaya maganar da zamu yanzu ta zancen yarinya da kuke cewa kuna idan kuma kuna kuma sai ku tashi ku fita kai kana so shi yana so musamman ma to yarinya dai ya ta ce domin ya dan uwana ce ka haife ta na ce ta ce yan dan na ce kuma ba aure kuma ni ne zan aurar da ita eh, eh ni kuma za bawa to abin da nake so da ku zan ba ku zaki da kai da shi eh Allah sa da din cizo ne kowa a cikin ku zai gaya min farallan alwala guda nawa ne kun san dai ba za a aure ba ba eh, ni kuma ba zan ba ta ba <coughs> wanda ya san farallan alwala mm. da mazaban alwala da sunnonin alwala eh. zan ba shi wanda ya iya karanta ayatul kursi eh. zan iya ba shi da karatun fatiha da tahiya ni na da wajen kursi ban gane ka zaɓi wajen kursi a gasar to wanda zai faɗi kursi ko? ayatul kursi eh, ni ni ne ni ne nan ni kuma ah, ah. farin alwala farin a'a kai da kake kusa da ni ka fara fara ran nan eh. zan huce a makarantar hidayatul aulad dan eh. baya eh. sai na ji yara suna cewa kai ka nohe mun hanci ta ji ta ce ka ce ma ayatul kursi na ce yawa yawa yawa yawa na tuno sai na ji yara suna cewa kursiyu ko ci ko wata tabarare kursiyu ita ba ita bace ba kursiyu kujera ke yawa kujera yawa kujerar na tambaye ka kursiyu kujera mamamatun kuciya bakaratin rakumi wadatin yaro kursi wa aka ce karanto ayatul kursi ne hmm. kursi ba kujera ke da ba ka karanto ayatul kursi wa aka ce ah, ah, ah. ya sa shi wannan eh, eh, gatari gatari muhammad gatari gatari muhammad <laughs> gatari a wallahi a gatari ba muhammad muhammad ibrahim zauna a gatari muhammad ibrahim gatari yawa zauna a gatarin da yi gatari na'am dan alwala nawa ne eh kai da aka dawo kai nake saurare ni ai na gama farillan alwala guda nawa ne ai an gama kawai a nemo liman ba ka saboda saboda ka faɗa Allah fa nace saboda ka faɗa wallahi kake mun haka kake mun haka farillan alwalar ka ana so in faɗi na Kano ne ko na Sokoto ko na Zamfara ko faɗi faɗi faɗi na zariya in kai sa faɗi na Zaria faɗi na zariya faɗi na zariya eh ai ku mun shashanci a nan farillan alwala hatta na wata zariya da na wata Kaduna na Sokoto? Eh, ah, na zamfara guda saba'in da Na Sokoto kuma da yake kasan can can daular Usmaniya yake. Eh, can ya kai ɗari biyu da sittin da uku. Eh. Shi da ba? da sha bakwai. ne. Tukwan shi ne dodo. A'a tukwan shi ne dodo mata wanne. a cikin farillan alwala bare tunanin ku iri ɗaya ne to kuna son ta da eh ina zuwa Ni na ci gasa! Ni na ci wallahi da kun ga kuɗi wallahi malam idan ka ce Allah sai ga musu farillan wannan nawa ne yaran nan ku zauna ai ta biya muku karatu amma farillan wallahi ga gare ku ku ce wa aure ku ka zoyi baya zuwa shakiyan banza shakiyan wabi ka ga al'ajabi baka dai ji ciwo ba fa ban ji ba to Allah rufa asiri karimi tashi ki shige kin kar sha biye wayannan shashashin auta kan kira gena sai sun yi kiyaye